yau sha bakwai ga watan rabiul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa daga mata zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya wannan shine darasi na shida dangane da bayani akan rabon gado da malam mana قال المصنف رحمه الله تعالى مات عن ابن رفيق وأخ حر للأخ المال كله تعصيبا ولا شيء لابن الرفيق المملوك ولو كان هذا ولو كان هذا الابن حرا لاستحق التركة كلها تعصيبا ولحجب الأخ عن الميراث حجبا كاملا فلم يرث شيئا ولكن الرق ولكن الرق منع الإبن من الميراث وحجبه عنه وحرمه منه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تندى مكفارة قادو gado abuwa فرقوا in kun lura mun yi abin da ake kira abin nan sababu miras me yake sababi ike sa ake cin gado sababu miras mun karata wannan muka zo muka fada shirkin cin gado bayan mun yi sababin da ya sa ake cin gado muka yi shirkin gado shi na uku shine akwai mutum uku wanda ba sa cin gado ko da wanda suka mutu ya cancanta a ci gado su to akwai abubuwa uku wanda yake hana mutum ci gado a kansa muke can mun fada sababin cin gado mun fada shircin cin gado yanzu muna fada kuma mawani irs abubuwan da yake hana a ci gado dala fahimci waɗannan abubuwan wa zai maimaita mu wani magana wa zai maimaita mu kuma ya ikam duka malam zaka yi wani abu zonan ai ai kafan ka ni na ji ciwon kafa zo dai ka yi magana saboda ba za mu karatun zuku ba saya nan sa ka tabarunka ce sababin cin gado gashi nan sharcin cin gado gashi nan mawanin cin gado shi wannan don a abu ba laifi ba ne ka yi kuskure menene malam daga murya ba al'aura ba ne eh. sharcin cin gado akwai mawane akwai sababin hana cin gado na me a ban da wannan akwai kuma mai sharcin cin gado kuma sababin cin gado akwai abubuwan da yake hana mawani cin gado a cikinsu akwai wanda zaka ya fasara ko daji ka fasara a eh. abin da yake hana ci gado saba addini wanda ya kashe magadansa da mai wanda za ka iya tunani kenan allah ma albarka wa zai cika sauran ƙoƙarfin zuku ke son yi mutum da ya kashe maki wanda zai ci gadonsa ko kuwa mutum da ya kasance addininsu ya bambanta saura daya menene shi a bari daba me bota mana bawa bawa mana mutum bawa mutum ne ya mutu babansa ya bar dukiya ma babansa bawa na annu mutane ba za a doki kudi a ja ba baban ba shi ne mai gadon fa da an ba shi wancan zai kwashe kudin na fata kuna gane wannan zance to waye zai fada mu sababin cin gadon sababin cin gadon ina cikin littafi sababin cin gadon waye zai bayani Allah kiyaye hmm. waye sababin cin gado wani fada mu eh ta shi mana bawa Allah mutuwa mai eh farko mai alaikum salam abubuwa uku aka karanta a cikin sababin cin gado shi muke nema eh abin da ke hana cin gado ai a'a muna so a faɗa mana sababin cin gadon mutuwa shine mai hmm. alaka mai na gode akwai zaka iya kawo ma ayan da yake da alaka da wannan eh ayan da yake cewa ba za a ci gane mutum mashi da kara ba zaka iya kawo mu ayan kai kokari ma ga ana zaune wani suna zaune eh alai ba ka lada ba flatan me zaka ce zaune malam ka da littafi ka tuna mu eh ba flatan me zaka ce daga muryanka ba al'aura ba ne sababin da yake sa a cikin gadon alkaraba ah, akwai karaba akwai azaujiya akwai annasaba to fassaram daya daya daya daya dangantaka a'a cewa me ake nufi azaujiya auratayya shi ake kira shirkantaka shi ke sa yake sa a ci gado mutum da mutum ba abin da ya hada ku sha amma aure zai hada ku gado ya shigo shi ne menene sababin cin gado na biyu akwai a nasaba ne mai sasu ma'ana dan wane jikan wane wanda kakan ku daya asalin ku daya na fatan gane shi ne sababin cin gado ce mai alwala ka ta bawa ya mutu bashi da kowa bawa ne ka ta shi ya tara kudi ka bashi yanci to amma ya tara dukiya ya mutu bashi da ya'ya bashi da komai yana da dukiya kai da ka ta shi zaka je ka kwashe kudin duka to waye zai kan aya cikin waɗannan ikarfafa waɗannan sababin ci amma jama'a a yi hankali mana karatu ana zaune haka a kawo aya ce ga sababin da mun fada ba ka ba menene sababin ayan da yake cewa ba za a ci gado ba shi da kara ba a warin aliman ne karata ba shi to waye ne jama'a eh yusikumullahu fi auladikum annan menene ne karaba ce asali ne na fata gani na saba da karaba na saba kenan na fata yusikum lawa menene fi kuma mana in ba an samu asali ba ka haife shi ba ba zai ci gadon ba shi sa ne ke yusikum lawa fi auladikum lizzakar misal hadri ne wannan shi ne dalilin da kake cewa na saba ana cin gado an lai baka lada na biyu a zaujiya me za a ce walakum nisu Mata raka Allah ya saka muku alheri iyalin mata karaba ai su ake gina al'umma shi sa ku taliban ilimi a kyautata zamantakewa na aure lalacewa zamantakewa aure ina lalace asali zamantake aure shine rayuwar baki daya ko annabawa ne haifansu aka yi shi mace an doko ta ita kada kawo gida ita ne za ta gina maka asalin gida ta maka haihuwa 'ya'yan su ne kai duk wahalar da ake sha kamar su mutumin na da yake zaune tun safe na kasuwa yanzu ya zai zauna kasuwa me yake yi ne 'ya'yan da matan da ya shi ke so su ci na shi kere ko garin rogo ya ce zama masallaci ta wujinsa to waɗannan mutanen su ne kai kai su to amma yanzu wannan abu ke sai lalace kasa hausa mutum da matarsa kuma suna zaune ne ba alaka ba kauna ba soyayya ba komai kuma yara suna kallo shi ya ga mutum baban sa ya mutu ma bai damu ba babu rahama saboda uwan ta riga ta masa famfo to wannan rayuwar ba mu gyara ba wallahi ba zan ji daji a rayuwar ba izama ko wani abu wanda yake sirri akan sani ƴaƴa da uba da shanin ƴaƴa da uwa akwai abin da ake cewa rahama da sosai da ƴan wantaka to waɗannan abubuwan babu shi ba ci aure taka ba za a yi ba fitinan na mutu a gayan abin na yau ina zaune wata ta zo da cikinta kamar ta hin gobe ta yi rigima da mijinta ce na kira mijinta ka su hijabi kamar suna tawafi kamar a maka su da su da hijabi da abubuwa eh shi na lallashe mijin na ba shi hankuri na ba mijin hankuri shawar gidan ta waya cewa gara in aura ma miji mata uku amma wancan da nake kishanta ake sa dawo da ita ita ba ta yadda ba me ya shigo da ita kan zance aure da ta me ya shigo da ita ita wace ce yadda aka auri wancan haka amma yanzu saboda shiri zanku, ka fifi ta waka kan wata shi a rushe maka gida menene na ta ciki ba ta so a shigo da ta zan jama'a daina wani abu a ringa ji tsoron ana kan sha ni biya in ba haka ba zan ta su ziyo ka gai sababin cin gado ce duk wahalar da kuke sha mai kwangila je yi mai tafiya je yi kana mutuwa to yaran za su ci gado da matan da shawawa ya girba ka shi da uwan ka shi da 'ya'yan man ka mutu su za su ci gado ni amfani ta rayuwanka ya zama banza kofi baka da wani amfani duk wahalar da kake sha babu rahama ce saka dan Allah ringa samu zamantakewa na aure na a inganta shi to ina fata an gane waɗannan to shafi mai zuwa zan kawo littafi wanda ya kawo mu asbab da kuma me ake nufi kuma da shurut da kuma me ake nufi mawani yau kuma zan karanta abinda ake kira arkan mun gaba wannan to rik shine mutum ya mutu babansa an kama sha fagen yaki ba wanda ke cin gado shi baban ba za da su wannan dukiyar aji a bashi ba misali soja ne yana borno shi yan boko haram suka kama shi dan sa ya mutu ya bar dukiya ba za a ci a kwasu dukiya a ba shi a hannun yan boko haram in ka ba su za kwaci kudin su bindiga su yake su saka baban ba wani ba za a ba shi aka kaɗan shi dai an yanta su zo sha ba su kudinsu shi an ji an kashe shi sannan da dauki kudin a duba cikin ƙusa wajen fuska uwa wanda malikiya ba su damu da wannan ba fuska uwa ba sa cin gado sha rasa dangin fuska uba sha waiwai su jami'in rahama ke Allah ya samu dace shi ne ba yake cewa mata an ibin rakik wa akhikum mutum ne mutu shebar dansa bawa ne yana nuna mutanen kama shi na fatan gane wa akhikum kuma da abin nan dan wansa a mada ta yanzu barayin nan mutum ne ya mutu dansa yana annu barayin sun ki sake shi za ku doki gadon ku je ku ba su ban gane ba yayin da yake annunsu bawa ne amma ba hanyar bawa na shara ba na bawa ne bashi nasa sha da suka yi masa sunansa bawa amma kan zalunci don duk abin da yake annunsa za su kwashe kowa ya ne bashi nasa kuma to bawa ke ya ce mutum ya mutu ya bari dansa bawa ne kuma da wansa in ma uwa da uba daya ko uba daya uba ya kowa da uwansa na fata an gane ya ce li'af dan wansa malikulla duk dukiyar sha shi, dan da ya kamata ci gadon yanzu wani abu ya hana shi ne bawa an kama an arke shi karo ne biya an kama dan sati biya ce a ci gadonsa a'a abinda an an mai da shi bawa ba yadda zan same shi don mai ya ci wannan tasibar kindu ake kira ta ma na kin duka shi na kwaso duka ne tun da ina da karfi su ake kira asaba ya kwashe dukiyar baki daya wala shayi ne ibn dan bashi da komai saboda mai rakik mamlo an mallakin shi bashi da wani abu saboda an lafiya da wannan wannan wannan rayuwa wallahi wallahi wallahi nan muhammad annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tadda kasashen Zarbawa dukiyarsu baki daya kwaci aje a ke farmaki kamar kano haka kai farmaki zamfara ba abin da hada su a yake su a kwaci dukiyarsu da matansu a sayar wanda yake karfi yi eh, wanda yake karfi aikin su kenan da manzana da alaihi wasallam ya koshi shi ya nuna cewa na hanyar haram dan wanka ka je ka kashe shi ka doke shi haram kai masa fushi haram ne ya ce don wanka yana zaune shi maɗa ne kaman ka ba dalilin da zaka je ka kai masa farmaki ka yake shi ka kwashi wannan sunansa zalunci fashi ne a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya dawo kuma wanda suke annonsu. shi ya ce mutum da ya yi rinsuwa in zai yi kafara iyan tabawan da ke da shi mutum da ya sabbe iyalinsa a cikin ramadan iyan tabawansa shaka dauko hanyoyin da za a yanta wanda suke annu kuma a yanta su kafin ba ture wanda ba masa kaciya ba ya tashi gona abu ba ture wanda wanda ba masa kaciya na sunan sami mino ba ba masa kaciya ba ba sai komai ba manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan adalci a ba kasa da mata ba sa cin gado intin da ake tafara intin intin mata ba sa cin gado mata bayi ne mutum ya mutu she doki mutum ya mutu ya bari ayansa da matansa she ayansa su doki matansa wanda ba uwansu ba in mai aure ta shi uwanta ko ya aure ne sai kwaci kudin su ma kuma bayi ne shara ya zai nuna cewa mata ga gadinsu ga matsayinsu ina mamaki yadda turawa ba sa karanta me annan muhammad ya kawo ne menene annan muhammad da sallallahu alaihi wasallam ya kira a shekara goma sha uku farlar aikin hajji ma wala manzala bai yi shi ba shi da ya share shekara ishirin da biyu sauran shekara zai zai bi duniya samu dama yin hajji an hana shi an fito da shi rukuni ne ya kasa yi sa saboda zaman lafiya an hana shi yi wani rukunin musulunci wallahi ya kasa yi ya ce hudaybiya an masa shiga ya ce na shiga za su bari rukuni ne fa addini ya kasa yin sa aka zo aka fito da shi a kasansa ana ba da fansa a kashe shi ya fito wajen da yake can kuma aka biyo za a kashe shi shi ake kare kansa wannan ne shi kenan duniya suke bala'i suke cewa addinin musulunci ba da gidi shi ka duba tarihin turai yakin duniya na farko ba sai adadin da aka kashe ba da na biyu ba sai ba kiristoci yakin da aka zuba da gina ala kawai sai kuma yanzu duba ture mace ta aure mace namiji aure mace namiji mace ta aure kare duk zanta duniya da iskanci na nan an zuba da shi ana tuhuma musulunci wannan mutum nan ba wannan shugaban france nan zina yi da malaminsa zina ya yi da malamin da yake koya masa shi ya zai aura waɗannan kazamai ne karnuka su ne za su zo su nuna cewa musulunci wani da wani ba masarar jiya nan mangana da shi a abin nan abin Ka zamai wanda ba san me ake yi ba mene to manzo ga ga manzo da sallallahu alaihi wasallam mutanen nawa aka kashe manzo yana na fage yaki an kashe masa mutum 70 a ranar kohudu shi kuma kashe mutanen a bazar mutum 70 ne to manzo kuma nan an fasa masa kai an ciro masa a kori. A kan ce don mene zai fada ra'ayinsa wanda Allah ya tura shi a kai ku yanzu ra'ayinku ne mutum mace ta aure mace har fafaroma ya zai fito ya ce namiji aure namiji ba komai ba ne fafaroma ya fito fara wannan yi waɗannan sami waɗannan zanta waɗannan mutanen suna na fito manci addini fito a annan muhammad ku ta rayuwa na muhammad ma ku ga menene shi gadon ke da ga yadda yake tafiya Allah ubangi sam dace yace wala shay ibn raqiq mamluk yace walau kana haza ibn da dan dani la yastahiq tarka da shi dauke doki baki abin da aka bari kullu hatta asid zai doki kwashi dune amma wal hajm li akhi an miras hajba kamil amma dan wa mamacin ya tsare dan tsarewa saboda abin da ya hana shi falau ya rasu sha baya cin gado kome walakin arif mana ibn miras ba abin nan ba ka ya hana shi yaro ya ci gado wa hajabu an wa harbu ya tsare shi kuma hana shi baki cin gado wannan shi ne tashi an kai ba wanda ya fito da mutane a kan kanji mota sha dina na muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanta a yanta farko bawa da yake da shi she yanta shi kai ummu aiman ya idan an yanta su duka waɗannan bayan allah manzan ya yanta su ya mai da shi kamar uwa waɗannan su ne rayuwa ito sai ya masu manzala ya dauki shi yana baka da umar bawan da aka yanta bawan gidansu shi manzala ya mada ita kama uwa nan muhammad ya ta koyi je wajen ummu aiman wanda yanta sa aka gidansa ije ya zauna da shi yana baka da umar a sai ya mata waɗanda kirin kamar ta banza su zo su ne taba annabi nan muhammad sallallahu alaihi a karanta rayuwarsa a karanta mai aka zo da shi kafin ku yi magana ko da ku yi nukiliya ku tashi ku jefa mutane vietnam ku duba ne aka yi vietnam bomba aka kashe har yanzu abin nan wuraren da ake kira menene e, e, e, garin nan da ake kira abin nan abin nan bandit china bandit vietnam da wannan garin da yake japan har yanzu a fi a amurbe da aka jefa abin nan bomba a kashe a kashe dan adam a lalace ruwa a cikin a kashe abin da ke ciki a lalace iska da oxygen a hada amfanin gona a hana dabbobi baki daya musulunci ta bayi mun duka ku da wannan lokacin duk kura lalace duniya musulunci ta bayi mun haramin a kashe mace a kashe yaro a kashe tsoho a fagen yaki amma kasa gane wani irin mutane ne suke ta damu a jini fiye a ce maza su gan shi ba muna raye ba iskan da yake kadawa yake turawa ranar da yake tafiya zamanin canjawa na malami eh, wanda yake bashi da hankali zai gano iska zai fice wuri an ce da kaka tura iska zaka shi ba an ka tura iska ya yake tafiya ya yake kada da ikon mai ishiyar gidan kai kada ka sha ka kaji daji ka kwanta da ce a raba muku iskan kano na a ta rabawa za a zama lafiya wai zai tsara gidan su ba abin da su yi da kuma mun mutu ban da kudi to Allah ne ke kuma tinya ku sha Allah tura iskan har gidan ka shaka kai jama'a ya hankali Allah ya samu dace na'am مات عبد عن عبد وابن وزوجة ومالك لا ميراث لأسرة هذا العبد لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ويؤول مال هذا العبد إلى سيده كجزء من مال هذا السيد لا لا كميراثه ولو افترضنا هذا العبد حرا فلزوج فللزوجة الثمن فرضا وللأب الثلث فرضا وللابن الباقي تعصيبا ولا ما ولا مال لأن الحر ليس مالا حتى يتملك lekiyaye mutum bawa ne she ya mutu yana da dukiya kuma ya bari babansa ya bari 'ya'yansa ya bari matansa ya bari dukiya mai gidansa zai kwashe dukiya baki daya baba yana na da ba zai ci ba 'ya'yansa suna na matansa suna na ba za su ci ba mai gidan zai kwashi dukiyar baki daya mai gidan zai kwashi dukiyar baki daya wannan shi ne rayuwa wadda wannan rayuwar baki daya a nan muhammadu sallallahu hana baki daya a zance mallaka mutane mallaka mutane dubai da shi na baka yi tabla kuma da aka zo maka manzo Allah da bilal suka shiga kaba ko yana kasa suna kallo wannan wannan shi ne rayuwa ya ce mutum ne ya mutu amma bawa ne amma da ya mutu yana da uba uba yana na dare kuma yana da dukiya mai sa hankali kuma yana da da yana da mace na fata an gane to mariko shi ne mai gidansa shi ne zai mallaki duk dukiyan baki da ya zoki dukiyan baki da shi ne ke cewa lamiras da usra hazi abu dangi baki da ba su shiga don ba ba za su shiga don ba la'an da domin bawa wa ma malakat ya dahu duk abin da ya tattara da sai da mai gidansa ne akwai fitinan da ya kai wannan fitinan da ya kai wannan saboda haka an kana da kuyanga ta fita in ka aure da ita in ta kyanke sai ya can shek akwai za ka je ka kwaso yayan baki dai ka zo ka sayar kowaye ta aura eh kwarai yanzu kana da kuyanga mace ko ko ba kure shi ne zai aure ta duk aka haife yayan naka ne kamar yan sako ne za a daura wurin aje in ta haifi bakwai takwas sha ja kwaso za a sayar ta ringa tara kyanke sa maka ce wanda aure shi ko ma waye ne ko haifin shi a kaba ne ya dan haihu na ma bashi da yaya a ina za su abin ana ta kiriya da nan wuraren da nan arewa na akwai kiriya da ake ta yi wanda an laiki yayi ana ana ana ana yi wannan abu mamaki akwai ma yan wa'ala suna daga nan arewa zuwa nijar sai ka ga mutum ce bawa ne ka ga mutum da ilimi da komai shi ce wannan bawa ne ba za a wura masa ba da sunansa ina yi ka sai yi har ka karanta a nan arewa da kasar nijar wani ke kai ni mun hojo an gama ne na yaki har yanzu sha ce wannan dangi baki da bayi ne a ce aura masa da una fa inna munkar ku da bar wannan abin da ake abin nan zai zai bawa ne aka ce na na hajjiyar ta ce ta ba manzan da shi shi manzan la ya yanta shi ya duki yar gugunsa zainab abin nan ya duku yar gugunsa shi aura ma zai zaidi ya doki asalin asalin bakureshiya gogo manzana ya gogo manzana shi manzana ya aura mabawa in kaga mutum na cewa dan gidan wani dan yi wannan to bai sa bi jahili ne santiri mutum da ya yi daga yana da yana da to duk in waɗannan mahaukata ne eh shi ne Allah ka yi tsoro Allah amma duk mutum da kake gan muni kaza muni ne yanzu eh, na kai mu asali mu muka karbi tuta tuta da yawa tuta ma ka karba eh, tuta ma ka karba tutan shine yin addini ba asalin ba kai kuma gidan gidan waye ne ah, dan gidan waye ka ga wanda ya dura kasa ne ba wanda ya ci wani tsoron abin wannan shi na asali duk wanda kake gan shi da manzo Allah ya sallata sai musulmi da yawa za su ringa aikin kafirai shine sa'anin nasaba kan je mutu ce kuma wannan fa dan gidan waye ne dan gidan waye waye san shi to an sai kashe mai akwai wanda duba osran zuriyan hashimiya da abdulsal manzana sallallahu alaihi wasallam shi aure ma zai dufa kin tashi yayi shi doki yar gugunsa gugunsa shi aure ma zai da zai da ya saka kuma shi shi manzo Allah da kansa ya aure wannan yarinya da wani zai ce waye aure ta matan waye mazan zan man sawar da wasu matan waye ma bawansa ne fa ya aura ma ɗan gugunsa da ba su shirya ba su rabu shi manzan da ya aure kayansa kuka gani yadda ajiyar yake kawai ka zo duniya ka sai takaman ka shi da tsoron Allah ai jama'a baranta nan wani yanzu da ya zan yi digiri da ya digiri biyu kuna da giman ana hausa ana hausa yana sai rena ka sai koma turanci to shi baki ne ba shi da hankali yaren wani zai nuna in ka ga kuna da gima da shi yana hausa to yana sai rena ka sai koma ino to ina sai nuna maka cewa kai ba gidaje ne yaren kawai yaren ya nuna cewa ina yare yaren wai su ne jama'a kawaye in yare ba shi ne ilimi ba bature zai zauna ana ina ila ana rubuta larabawa suna can suna so wasika zo wajen talibai ina arabiya ana rubuta masa umi ne yare ba ba iskanci ba ne har ka nuna mutane to amma baka ki shi da kan gege muna zaune a yanzu karatun kirki ba ma yi karatun sana'a ba ma yi ka ga mutum yana nan ya zazzare do kuna rigima ni ya gan shi ce wani takarda kake da shi digirin ka nawa ah, me shigo da wannan kuma ciki da eh, iskanci mana ai eh, jama'a in ana tafiya ce shigo da turanci a ciki saboda yana gan duk duniyan babu da ke turanci in ka gan gwamnonin da yan boko sun ce ba a yi karatu ba ana nufi boko eh ba a yi karatu ba ka gan mutane ba su yi karatu ba mutane nan ba su yi karatu ba eh, wannan shi ne jahilci na ainihin yaren wani ba ta kama da shi jin yare kuma ba ta kama ba ne jin yare ba ilimi ba ne amfani da yaren na a gina ilimi a kashi ne eh ku duba manyan da suka kikiro abubuwa kasan turai da amerika an ya kan su waje ko ina ba yaran mu nawa ne suka yi rukwafta nan firamare ba su gama ba ilimi ne jama'a saraka daina ta kama da asali da cikin baki manzala ya rushe waɗannan abubuwan ba ki ɗaya a nan muhammad kafin wani arne su in kana son manzala ka biya addini manzala mata kama da wufi allah ba ruwansa da wani ai jama'a lafiya a yi tsoron allah muna yara mu wangarawa ba a isa a wuri gidanmu ba salati ma an ma haihuwa salatin da ake ma gidanmu ba salatin da ake ma na kowa ba ne akwai salatin da ka in kana cikin kambakace asalinka ya albai wanda ana gan kumu ya yan uku ba ne an wallafa littafi na nan to akwai salatin da za a yi ba za a koya ma ko ba gidan liman mai mu she mu je wajen wani wani wurin mu nada suna salatin da za mu yi can daban ne salatin da aka haifi gidan mu salatin daban ne saboda asali kenan ba aura ba a ma mako amma yanzu ko maukaci ne warke yanzu za a wura masa da an zuba ko maukaci ne warke yanzu ya yi kalli sama biyu su uku za a wura duk saboda ba Allah da manzonsa aka gina abu ba to ba fulatan ku san da wannan na gan kuma wani sun fulani sun fara da wannan mun san mu da ko abokan wasa ne an gan wata mace ne mata kicce ni ba flatan na ne ba flatan ne ba da alaka da hausa wasan gogo take yi fa babu Allah ba manzo ba komai tana saka kuna fitin da ba zai iya ba wa zai iya bambata ba fulata ne ba haushe ne wala ba kai ba Allah ya rige hada su layu mai a asali an ga an gaba uwa da uba da wannan shi ne rayuwa Allah ya samu dace yake cewa la'ani za su ne osra hali a baki ɗaya ba dangi a cikin ba za su yi ba la'ana abda bawa wa ma malafi ya dawa lisai ne wani awul malu a zala abdul afe wani yi a dauki wani dukiya ba gida a ba sai ne na fata an gani saboda mai ka juzi mai ma haza sai kama wani juzi yi ne a cikin wannan kudin kama juzi kama kudin sa ne la kamira sai ba kama gado ba ne amma nan muhammadu sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa a nan kano muna son manzo Allah amma mafi yawa ina ganin da baki ne wani zai ce na son manzo Allah nan ban san martaba manzo Allah ba in ba ka san martaba manzo Allah ba za ka kare shi ba shi ka zama sadai na bi arwa ina umma na in ka nan sada ka karanta ka gan cewa in ba manzo Allah ba rayuwanka rayuwar dabba ne sauraka ka fansa da kanka kan rayuwar manzo Allah ne rayuwarka amma ka rage surutu kana son manzala ba a zagi manzala kana zan zuciya mutu ka saba ma manzala ka kibi addini manzala amma kana da eh, kuna son manzala ko wata hanya surutun ya da kariya a zagi iyalin manzala ka a zagi abakar ka a zagi umar gabanka ka ce wai addini kake na ba ta gani shi ma da yake ce wala iftaradna hada ab da mu faranta cewa wannan bawan da ne falzauji tumuni da matarsa tana da tumuni wal ab surs ubai na da kashe da cikin kashe shida fardan wanda nasibi ne wanda Allah ya yanka masa wal ibn da baki ta as ba zai kwashe dukiyan baki daya yanda da yake haka kuma jike zam shiga wala malik mai gidan bashi da komai la na khur laysa al mala hatta yatamulla na ba ta kun gane wannan wannan karatun kun gani na shan wahala an ya dan Allah ya raya mun cikin ne zuwa shi na tambaye ku akai ba zai mu zu zuku ba jama'a yawa she arkan amirat rukuni ko mena da rukuni menene rukunin miras menene ne rukunin miras abuwa guda hudu ke na zami yi mawani sabab menene sharif ماذا أركان التقوم بسم الله بفلات بفلات نعم أركان الميراث قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك تعمل قوله تعالى آه إن امرؤ هلك أي مات باء وله أخت جيم فلها نصف ما ترك آه إن امرؤ هلك تعني لا بد من ميت حتى يورث وإلا فهل يورث يورث الحي <laughs> با وله أخت تعني أن له وارثا حيا أو كما نقول على قيد الحياة وإلا فهل يورث الميت جيم ما ترك إذا لابد من تركة an yi wannan malamin ba tare da gudu an karanta da kun fahimci wani da Allah karatun ku fahimce shi saboda Allah ku fahimce shi saboda rayuwa ba haka ake ba arkan miras rukunin da ke sake cin gado za a gaya maka in ka wadannan abubuwa hudun ka kiyaye su ka gani zai maka sokin kan gado duk mai hankali ikalli inda maka yake sahara ne dan wani rami ne duwatsu suka kewaye shi wannan kur'ani baki ɗaya daga kama za da ke kawo shi ma ba sa cin karo da juna duk kuma ukaci ne shabu kutu ya kalli qur'ani ya san ba yaren ni adam ba kuma da ka daga bakara zuwa har yadda a sare ke kuma ba taba iyaye da kakanni ba wannan alaman wannan abu balantana ikalla igada ikofa ƙur'ani ka duba duk ilimin ka yanzu ka aje qur'ani sati she qur'ani koya ma hankali amma da ka manzo Allah ki ka wannan kunci kaza aje wannan aya kaza aje wannan dubai yaren yanda yake qur'ani baki daya a cikin akwai kare ta Allah da bota akwai sashi hukunci hukunci ka ganshi mutane nawa ne suke sa soso a kansu a ce babban menene wanda suka sa soso lauya ko waye waye waye san mene an yi wannan shekarar shekarar mai za a sake soke nasa hukuncin mai sa soso amma ƙur'an yana nan daram eh, yana nan kullum masu soso na san ko san ne su yi mangana shi wani zai soke shi Shekarar dubu ɗaya da shekarar da rubu kenan ƙur'an yana nan in ka sata kaza shi ka sace abin da ake kira kudi kaza da wuri kaza ƙur'an ya ko maka wannan in ka saki matanka tana da ciki ga hukumci ba ta da ciki ga hukunci ya za ka yi baki ɗaya da ka magana ba ta cin karun da juna baya wannan ƙur'anin ma na kanta wani adne ina ji ana kanta ƙur'ani ya ce kai amma wani waka da daji ce ya rasa yadda zai ce kafin ne bai san me yake yi ba ga mutum mai hankali ke nan duba rayuwarsa baki da a da hukunci ne sai rayuwa in ka je kasuwanci haka zaka je wajen amana wajen gado wajen komai kika ce wannan bai taba wannan duk ina cikin qur'ani kuma wanda Allah ya hace su akan su ummiyi ne shi Allah ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasul ba sai kawai ba sai rubutu mu ba wannan ya nuna nubuwa nan qur'ani ya gagara kowa wannan shine mu'jizansa amma allah yana so ka kauce hanya shi a sa maka wani abu a zuciyanka da ba ka gani abun ba za ka gane ba ka tunanin su kai ma aka zaka cikin jimjimjim ba tunani ba fuka sa kurani ke jawon kalma afala ta dabbaru afala ta akilu don shi ka so ka ci zaka gane amma kana na za ka mutu jimjimjim ka shi wuta saboda wannan kai ne jahili na first class ba ka san sai Allah ka ba ba ka san kowa annabi ba karanta fatiha ka duba abubuwan da kalmomin da suke kunshi a ciki wannan shi ne zai nuna maka nukuwa kuma allah kuma qur'ani zai nuna maka yadda rayuwa mu yake wannan tauraron da yake kai yadda allah sun fita kasan yadda ruwan yake kwanci a kasa yadda dabbobi suke rayuwa yadda ciyawa suke fitowa yadda sun suke guduwa yadda iska yake kadawa qur'ani zai gaya maka duk baki daya da hikma yin su ba karanta wannan sun koyi da ka yarda da allah to duba da Allah duba hukumci gado fa manzana sallallahu alaihi wasallam bai tashi kasan su an san menene gado zalunci ake yi zalunci mace ba za ba za ba za ta gado ba duk wanda ne kirbi ga su shi duba da qur'ani ke duba yace kara Allah ta'ala yasafuna za maka tambaya saboda ba san shi ba da ba ni ba cewa kul manzo Allah saboda shi gado Allah ne da kansa ya raba gado sata mutanen gari da suke ta danne gado kannensu da firaye kannensu ku yi timbi a nan wadda timbi wuta ne wallahi ya ku tara timbi a nan amma wuta zai ci wallahi duk wanda ya danne dukiyar kannensa ko ya'yan danwansa ibaba kere ta timbi ta in na karya ya jira wuta ba kai ka haci kowa ba ga allah da ya ce bina fara ya ce kulkace da su allahu ku. allah shi zai ba ku jawabi ba ni ba ne karshe kenan ya zai fi yace allah zai fi kalala kalala shi ne bakarara kun san bakarara ha? Eh? na ci kalma bakarara mai shi da dawo. a'a bakara wanda ba shi asalinsa ya kare sama kasa kuma babu asalin iyaye babansa ya rasu kakansa ya rasu zuwa wanda suka haife shi babu zuriyansa kuma ya'ya jikoki babu shebar reshe shine wanda uwa da uba da wanda uwa da uba da ba wanda uwa da su su ne fari su za su ce amma kalala shi ne ba kalala sama can kome ake kira ne ni har yanzu akwai yaren da ba haushe ke kira kalala a yare ba kalala wanda ba kalala wanda ba ta haihu ba ne wanda ba amma akwai yaren da ake to mana iyayensa sun mutu ƴaƴansa sun mutu dukiyan baki da zai koma waje yan wani zai koma waje yan wani to kuma ce qur'ani ke cewa to da ya mutu yan wansa ma ba namiji a ciki cin mace za ta ci mata kuma kismi daya ne akwai wanda uwa daya uba daya ita za ta ci gado rabi akwai wanda uba daya ba uba daya ba ita da wanda uwa daya uba daya tafiya su daya akwai wanda uwa daya ta ta ba dama ta ci rabi za a kai ta da can shida in ba kowane a kai ta kashi daya a cikin kashi uku amma ba ta da martaba uba wanda uba daya wannan yare ba kwa gane shi na ga malam ikirma yana kallo na kuma jinjin wata mata suna cin gado su doki rabin gado wanda uwa da uba daya in ba wanda zai ci gado shi su ko wanda za su ci gado ma ita ce asalin ko kuwa abin da ya shafi yan wake na muke mangaran ko wanda uba daya wanda uba daya ba uwa daya ba klasin su daya ne in aka rasa wanda uwa daya uba daya she mai uwa daya da uba daya zai mai gurbi wannan shi ma yan wane duk ana kira uhud she wanda uwansu daya ba ubansu daya ba to ita ba ta da wannan matsayin guda biyu ita ba za ta doki rabi ba jefa mata shida ko a jefa masa kashi da cikin kashi uku ya kama ba gane yaren ba muna mangan uktu ne ba mace ba gidan mace ne dan wanda sai mutu to martaban su kenan na ba ta ana gane wannan to ike cewa ini mun ahlaka mutum ne ya mutu laysa lahu walad kage bashi da da jikan shiga ciki wala hukum amma yana da kanwa kanwa kuma masu cin gadon doki rabin su biyu ne wanda uwa da uba daya da wanda uba daya amma wanda uwa daya ne ba ta isa ta shigo nan ba kuna gane karatun falani tana da rabi matar ka abin da bawan ya bari abin da mutum ya mutu ya bari ka gani ƙur'ani gwamnati ne bai fada bai bari yan wa maza ba ba fara wani kawai ya gaya ma wanda ya cancanta ci gado yan wani na mata kawai ke sai gaya maka nan mamacin ya mutu ba wanda ya cancanta ci gado shi yan wansa na mata yan wansa na mata kuma kashe uku ne shakik ne uwa da uba daya li abi wanda uba daya li ummi wanda uwa daya to ɓoksa anan shanin ne in dai mutum ya mutu ba wanda yake cin gado bai bar zuriya ba to wanda uwa da uba daya ta doki rabi wanda kuma uba daya ta doki rabi amma wanda uwa daya la bata da wannan matsayi don ba za ta zo ta kwashe nan ba ta kwashe gidansu kuma ta tana da gida kun gane wannan yaren tana da gida can to amma uba daya gidansu daya shi ma mata suna jagwargware su raba ku da yan wanku wala ya kirya ne wanda uban ku daya kawai rarraba ku aka yi kamar doya na aka rarraba ku asalin ku daya ne kamar doya na rarraba ku wanda uban ku daya bayan da za ku yi kai zage-zage ka yi menene shari'ar ka wani uban ku daya ya yi kisan kai sabon gari ba shi ko kama shi za a zo a sayar da a fito ka gidanka a sayar a biya jiya me uban ku daya eh ka yadda ko ka yadda ina gaida ko ko baya gaida kai na ba da kuna gane wannan karatu yawwa lokacin da ya yi ne kome to shi ma da yake ta'amman ka yi izina ka gan wannan aya da Allah dubai da Kur'ani ke kawo kai da haku baro yake cewa ta mutum da Allah ya bashi Kur'ani ya bashi rabon duniya da lahira amma wani ala ya bashi kur'ani ma bai sai farar kur'ani ba shi ringe sauka na bashi kudi ci wannan yaren wannan yaren ka ji shi ai ka gama wannan kur'ani yarinsa daban dubai jumla ce in an ce ka yi shi ka gani a ce mutum ya mutu ya bari yanwa kage bai bambanta yanwa ba yanwa kawai ce otu shi ka zo ka ce wace otu ne ya bari otu wanda uwa da uba da ne wata wanda ya uwa da uba da wata ke awesome mujman amma ya faɗa maka ka nemo ilimin haka kur'ani gwamnati shi hadisi mai zo ifasara maka shi Allah ya sauke eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam niki daya ya koya ma tayammum amma kana jami'an za ka kanta tayammum wata uku ana koya muku tayammu wata uku da bincike da tattara kan shi da ya gama koya ma tayammu hmm, amma kana jami'a kana neman doktora shi kai tayammu kai wata uku ana bincike tayammu ana wuka sa na yi wannan ajiyar Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah gan shi a Allah Allah Allah eh ka zama irin mutane masu fara baki ba sun cika gari a banza a nan mu nan muna son nan mu a banza amma a zaga a zaga eh rashin ladabi ma ya rushe maka aikin ka baki da ka masa rashin ladabi daga muryan ka gaban ka ya rushe maka aikin ka baki daya daga murya gaban sa ba wani abu kai ba kana tare shi shi ka daga murya ya wuce nasa sha rushe aikin da kayi aikin duka ba wai zagi ba an ta da waɗannan bakake a nan a rinne zagi waɗannan bakake yanzu sun sani a jini ne ai a ce in ka lura in imunu halar farko dai ka duba izinin ina sai kawo muku rukunin kenan mata ya ce mutum ne mutu shi sake nemo kanwan sai zai ta ci gado da bai mutu ba ba zai yi ba a wani wasa kina zuwa ma shi kulle kofa ba na son ganki a nan ya fi waje mijinki eh wani ba ya sai gan kanninsa inda ya wuri irin mata yan bokun nan ya gina gidaje bene da flawa kasa zai gan kanwarsa ne to in ka mutu baka da komai matan kuma ba ku haihu ba za a dan ba ta nata ta tafi kanwanta ta shiga gidan sai ba bakere a yi hankali to mata waya mutu ne shi mutum ne ya mutu shi ya bar ne wallahu ukhtu amma ina da kanwa kagin Qur'an bai fada kwaci kanwa ba ba shi wannan lokacin je kaka nemo ilimin kanwa na uwa da uba daya ne tafi kanwa uba daya ne tafi ka nema kanwa uwa daya ne ba uba daya ba tafi ka nemo ilimin gwamnati ne ya gaya ma mangar ka je ka nemo ilimin saboda haka jahili ba zai iya karanta Qur'ani ba na ba ta gane ta kefe falaha ne to nisfin da ya nuna duk gado a tara su baki da ka mutu baka bari uba ba baka bari kaka ba baka bari ya'yanka ba shi ka bari ne mata ba maza a ciki ne mata ne ke ta kade ne shi ta doki rabi gado ba ka bari miliyan biyar ta da miliyan biyu da rabi an waiwaye kuma ba koma ma a mayar mata duk karshe ta da rabi ba wai su eh to tana da wannan rabin gado na ba ta gane don mene ta ni anna lahu warif hayya yayin da ya mutu ya bari wani wata tana da rai rai shi yasa ta ci gado ita tana da rai shi ta ta ci gado hatta yurasu wa ila fa hal yurasu hayy na fata an gane in ba haka ba wanda yake da rai ba a ci gadonsa sai na da rai ba za a ci gadonsa ba sa na gaya muku cewa turawa ba sa gado ku gane wannan yarin da ke gaya muku ba ture ya zo babansa yana da kamfanin kamfanin mai irin john she mutu ya bari wani sunansa muhammadu karka ce kafir baya cin gado tambaye garin ku ana cin gado ce no gar mu ba ma cin gado me kuke yi yace baba na kafin mutu ya ce kamfanin nawa ne sunan sa me wasiya shi na kan kunnin su ce dike kayan ka zaka ya ja cewa mai gado ba masa wasiti to ai ku ba ta cin gado mu babu shi a cikin adininsa shi ka je john je kwashe kayansa bai ce ba saboda aka dukiyan a cikin gadon a cikin asalin rayuwansu an bari ma 'ya'yan ne don wasiki bai samu dama faɗa ba ne amma ba gado ba ne shi yasa ba ne zakar halin da zai kusa yi ne raba yadda za aka gani maza za wani danne wani ma saboda kafirai ne na sarakana kana gane yara ba gado amma masu za mu anan da suka san gado da wani to su ne ba za ki ci ba banka ina nan ba babu ne ina da shanu guda da garbi guda lallashe shi ka samu dan guda biyu in ba ya mutu shi ke na ba gado a tsakanin shebin temiya ya kwaso wani legima ce wannan ayan ba fahimce shi ba ne ko a su ya ce ana mangana ne kafirin da suke yakin ka kafirin da suke yaki su ne za ki gano amma kafiran amana babanka yana zaune yana biyan haraji ina tare da ku ya mutu shi gado araba in ji mun taimiya ya ce kafirin ba mutu kamar ya kawo dalili ne ya koma karanta mari ba za a baku ba a baku miya kuma a duk a baku a duku ina da wani tafiya a tafsira na ke da kayi ka tafsir juzi uku ku yi kokarin ku samu bugu mai kyau da kai ku tafsir in ya shiga da kai ku tafsir wallahi eh ba sa ma same shi da kai ku tafsir zai waye maka kai na to wallahi malam za ku ga ilimi a ciki da ya zo ya ce wa kawai ba ya ce abin na a cikin suratul amma ya tasalme ke cewa Allah zai ma mutane azaba ne akan zamani da mu'ayyin labisi na fiha akaba ya ce akaba zamani don wuta daga nan gaba za a ciro su su masu zama dabbobi ba za a ci gaba da an su ba tun da ana ce labisi na fiha akaba ya ce zamani ce zamani na aka yi duniya da ana kafin zamanin amfi ya ce ta yi wuto ya kwai lokacin za a cire shi a ce zama ƙasar shi mai tafiyansa ya kwaso da gima can shi karatu ne ce to ne shekara nawa ya yi duk zage-zagensa to wuta azaba bai ana ta tafiya ne labisi na shanici labisi na za su tsaya na mene na cikin wuta ne a kaba zamani wannan zamani ba ayyana ba zamani ya kai za a bacce da wuta ya ce to a janna dai ba a fada wannan ba sha ce da su masu zama kamar dabbobi kuntun turaban isra'il suna cikin kenan abu ana cikin kenan ito eh, suna cikin kenan amma zamanin ba eh, lokacin da suke cikin kenan lokacin suna cikin kenan abadan ana cikin abadan eh, yanzu mutane nawa ne musulmi an ce wanda ya yi zina kwaye kare na shiga khalidi na amma ce abadan kai ka tsaya da ka duba abin da yake fara ni ban goyi bayansa ba amma ku je ku gani E ba ture ilimi haka da ka na ba ta kuna gani karatu ne ne ne a ya kamata mu gama da kaɗan ne ke ce wala hukutu isani ana lahuwa na hayan mai rai mutum ne da babansa suka shiga mota shaka ya zan, she baban ya mutu bayan miti daya yaron ya mutu to yaron zai ci igadar uban sun mutu fa an birne su lokaci daya amma yaron da ya ci uba saboda uban ya mutu miki daya sannan yan abin da ya mutu to ba wanda zai ci gado za a gina kan shi buhari in an je kuma zai suka bambanta da ilmi sha yada sai ce matar ka izan labu da min tarkatin farko dai wanda ya mutu bar wani abu amma mutum ya mutu ba shi da kowa da ya mai za a yi da shi labda min shay'in wani ibar wani abu yuras ne da ga da wa ila fa hal yuras ila shay ba za ga da shi wani abu to anan zan tsaya insha Allah zan tashi wannan kace an akhlis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh